Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Duk nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan za mu gabatar da shirin nan na Muleka Iran. Za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanansu. rasha ta yi watsi da tayin tattaunawa tsakanin shugaba vladimir putin da kuma biden na amurka a najeriya matar shugaban kasar aisha buhari ta janye tuhumar da take wa ɗalibin nan aminu muhammad a fagen wasanni za a ji cewa an yi waje da kamaru da kuma ghana a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya a ƙasar qatar tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka rahotanni daga najeriya na cewa matar shugaban kasar aisha buhari ta janye kara da kuma tuhumar da take yi wa ɗalibin nan aminu muhammad lauyan ɗalibin ne ya tabbatarwa da masu aiko da rahotanni hakan sai dai ba tare da yin karin haske ba matakin na zuwa ne bayan ɗalibin wanda ke karatu a jami'ar tarayya da ke dutse ya shafe kwana uku a gidan yarin suleja bisa umarnin kotu bayan yaƙi amsa laifinsa na ɓatawa matar shugaban ƙasar aisha buhari suna ta hanyar wallafawa a shafinsa na twitter wasu hotunanta tare da cewa ta ci kuɗin talakawa kafin hakan daman ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da dama sun soki aisha buharin game da matakin da ta ɗauka na tsare ɗalibin bayan wasu rahotanni sun yi zargin cewa sai da aka lakaɗa wa aminin duka kafin gurfanar da shi a gaban kotun to amma kuma wasu sun soki matashin kan zargin da ya yi wa matar shugaban ƙasar fadar shugaban kasar rasha ta yi watsi da kalaman shugaban amurka joe biden na cewa a shirye yake ya tattauna da shugaba vladimir putin idan har yana son kawo ƙarshen yakin ukraine kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce rasha bata shirya hakan ba shi dai shugaba biden na amurka ya shirya cewa a shirye yake tattauna da mr putin idan kawai sojojin rasha suka janye daga ukraine a hirarsu ta waya da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz putin ya bayyana halayyar da kasashen yamma ke nunawa ga ukraine a matsayin barna ya kuma ce ba lalle a je teburin sulhu ba yayin da kasashen ke baiwa ukraine goyon baya ta fuskar siyasa da kuma kudade madukun 'yan adawa na kasar kenya raila odinga ya soki matakin shugaban kasar william ruto na korar wasu jami'an hukumar zaben kasar inda ya bayyana shi a matsayin wani mataki na shirin yin makudi a zaben kasar na 2027 a juma'a ne shugaba ruto ya dakatar da wasu komishinonin hukumar zaɓe ta ƙasar su guda hudu waɗanda suka ƙi sanya hannu kan sakamakon zaɓen ƙasar wanda ya bashi nasara mr ruto ya ce an samar da wani kwamiti wanda zai binciki jami'an guda hudu bisa zargin su da taka doka da rashin ƙwarewa wurin aiki korar da shugaban ya yi wa jami'an ta zo ne bayan shawarar da majalisar dokokin ƙasar ta bayar na dakatar da su saboda abin da suka aikata a lokacin zaben kasar na watan ogista Ruto ne dai yayi nasara a zaben da karamar rinjaye akan dan takarar na adawa raila odanga to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban gwamnatin rikon kwarar soji na burkina faso kaftan ibrahim traore ya tabbatar da kokarin hallaka shi a wani yunkurin juyin mulki a makon da ya gabata kaftan ibrahim traore ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da ƙungiyoyin farar hula ranar alhamis ya ce ya san waɗanda suka kisa lamarin tare da neman hallaka shi sai dai ya ce ba zai kama kowa ba saboda ya fi son abi hanyoyi na tattaunawa kuma a cewarsa a yanzu lamurra sun daidaita a ranar talatin ga watan satumba ne captain traore ya ɗare kan mulkin ƙasar ta burkina faso da ke yammacin afirka bayan kifar da gwamnatin laftana kanar paul hari ba. To a fagen wasanni a ci da gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da ke gudana a kasar Qatar yau Asabar ake fara buga wasannin zagaye na 'yan sha shida wato zagayen kwaf ɗaya inda New Zealand ko kuma fayi ba za ta kara da Amurka sai kuma wasa na biyu inda Argentina za ta fafata da Austria kafin hakan kasashen da suka samu tsallakewa a zagayen na 'yan sha shida ko kuma zagayen kwaf ɗaya sun hada da Switzerland bayan da ta ɗauke sabia da ci uku da biyu ita kuwa ghana ta sha kashi ne a hannun uruguay biyu da nema wanda ya sanya aka yi waje da ita a gasar haka ma kamaru an yi waje da ita a gasar duk da ta ɗauke brazil da ci ɗaya da nema har ila yau a jiya juma'a korea ta kudu ta ɗauke portugal da ci biyu da ɗaya to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan radio hausa voh To a gashi da Hassan barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirin mu zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 da hannunsu harin ta'addancin da aka kaddamar kan kasar a watan Nuwamban da ya gabata da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahotanni sun bayyana cewa rundunar sojin turkiya ta kaddamar da hare-hare kan 'yan tawayen kurdawa da suke mamaye da wasu yankunan kasar siriya na kungiyar syrian democratic forces sdf da kuma kungiyar kurdawa ta kurdistan workers party ta pkk da suke yankin arewacin kasar iraki a yakin da ta daura na neman karya lagon abin da ta kira ta'addancin da suke neman shiga mata hanci a kudundunu inda algudan wuta da ta fara kaddamarwa a baya-bayan nan kan mayakan 'yan tawayen kurdawa da suke kasar siriya ya fi mai da hankali kan ƙauyen al-kauzaliya da ke gefen gundumar tal tamri a garin hasaka na kasar ta Siria rahotannin sun kara da cewa hare-haren rundunar sojan kasar ta turkiya sun fara ne tun a ranar lahadin da ta gabata a kan yankunan da suke karkashin mamayar kurdawa 'yan tawaye musamman na kungiyar syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria inda hare-haren suka janyo munanan hasarori ga cibiyoyin man fetur da na iskar gas da kuma cibiyoyin makamashi da wurare masu mahimmanci da suke yankunan arewa maso gabashin kasar kasar ta siriya kamar yadda har-haren suka lalata mafi yawan cibiyoyi tare da dakatar da ayyukansu tun bayan da gwamnatin turkiya ta ɗaura ɗamarar yakar 'yan tawayen ƙungiyar kurdawa da suke mame da wasu yankunan ƙasar siriya ta fi mai da hankali ne wajen yin amfani da jiragen saman yakin ta marasa matuƙa ciki wajen kaddamar da hare-haren kan mayakan 'yan tawayen kurdawan inda a jerin hare-haren da jiragen suka kai kan 'yan tawayen sun fi yin barna kan cibiyoyin man fetur da na iskar gas da suke yankunan jawadiya da suwaidiya da kuma gabashin garin kamishili da rijiyoyin man fetur da suke tsakanin ƙauyukan derna alanka da tel hasaka da kuma shalhomiya gami da rijiyoyin man fetur da suke ƙauyen mashoka da ke shiyar arewa maso gabashin garin hasaka ƙari da tashoshin rarraba man fetur da suke gefen garuruwan almalikiya da kamishili hakanan har-haren da jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuƙa ciki suka kaddamar kan cibiyoyin samar da iskar gas a yankunan suwaidiya da ke gefen garin almalikiya a shiyar arewa maso gabashin garin hasaka sun hana duwani harkar samar da iskar gas lamarin da ya janyo dakatar da ayyukan cibiyoyin samar da wutar lantarki a yankin suwaidiya da ke gefen garin hasaka saka baya ga ɗaukewar wutar lantarki a mafi yawan garuruwan da suke nesa da shiyar arewa maso gabashin kasar cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya tana samar da ƙarfin wutar lantarki kusan megawatt hamsin a sa'a guda kuma ita ke wadata garin kamishili da kewayensa da hasken wutar lantarki da kuma garuruwa da ƙauyuka da dama da suke shiyar arewa maso gabashin lardin alhasaka kamar yadda layukan hanyoyin sadarwa da suke lardin hasaka da sassan hukumomi da asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da gidajen burodi da kuma masana'antu da suka dogara da cibiyar samar da wutar lantarki ta suwaidiya musamman bayan da aka samu matsalar wadata lardin da wutar lantarki daga madatsar ruwa ta adabakat da ke lardin arrika haka zalika jiragen saman yakin gwamnatin turkiya marasa matuka ciki sun yi raga-raga da cibiyar yaƙi da cutar corona da ke garin ain al'arab a yankin arewa maso gabashin lardin aleppo tare da rusa hasumiyar hanyoyin sadarwa da ke wajen lardin kamar yadda jiragen saman yakin suka lalata cibiyoyin lafiya ciki har da babbar cibiyar kula da cutar corona da ke garin hamishili a gefen lardin hasaka baya ga rumbun adana hatsi na dahar al'arab arab da ke gefen karkarar darbasiya da ke lardin hasaka rumbun da ke dauke da ɗaruruwan tantan na hatsi majiyar watsa labaran 'yan kabilar kurdawa ta sanar da cewa a hare-haren da gwamnatin turkiya ta fara kaddamarwa tun daga ranar 25 ga watan nuwamban da ya gabata ta kaddamar da farmaki fiye da 450 kan yankuna daban-daban da suke shiyar arewa da kuma arewa maso gabashin kasar siriya kuma fiye da hare-hare 70 ta ya kaddamar da su ne ta hanyar jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki sannan wasu daga cikin jiragen suna ɗauke da muggan makamai masu linzami baya ga jiragen sama masu saukar ungulu da kuma tankokin yaƙi game da harbin makamai masu linzami kamar yadda hare-haren suka lashe rayukan mutane akalla arba'in da hudu ciki har da fararen hula goma sha bakwai a gefe guda kuma ma'aikatar tsaron ƙasar turkiya ta sanar da cewa rundunar sojin ƙasar sun kaddamar da hare-hare ta sama kan cibiyoyin mayakan kurdawa 'yan tawaye ta kungiyar kurdistan workers party ta pkk da suke yankin arewacin kasar iraki kamar yadda ta yi lugudan wuta kan mayakan kungiyar kare kurdawa da ke shiyar arewa maso gabashin kasar syria rahotanni suna bayyana cewa mayakar kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria ta ɗauki matakin jibge tarin mayakanta da suka hada da mahara da suke harba makamai masu linzami da sauran kayayyakin yaƙi a kusa da kan iyakar kasar turkiya da ke lardin hasaka bayan da kwamandan mayakan kungiyar kurdawa ta syrian democratic forces ferhat abdi da aka fi sani da mazulum abdi ya yi barazanar mayar da martani kan duk wani harin wuce gona da iri da za su fuskanta daga bangaren gwamnatin turkiya hakanan wasu majiyoyi sun yi nuni da cewa kungiyar kurdawa ta sdf ta girke mayakanta a yankunan da suke tsakanin garuruwan almalikiya da alkamishili da suke kusa da kan iyaka da kasar turkiya har zuwa gari garin Darbasiya tare da samun tallafi daga sojojin hayar Amurka da suke yakar gwamnatin Siriya da suke kiran kansu da rundunar sojin ƙasa ta National Army. Wannan shiri na ƙungiyar Kurdawa ta SDF yana zuwa ne bayan da gwamnatin Turkiya ta ƙara jibge sojojinta akan mashigar da ke kan iyaka tsakanin ƙasashen Turkiya da Siriya a shiyar arewacin ƙasar. Kamar yadda gwamnatin ta Turkiya ta ƙara yawan makamanta da suka haɗa da tankokin yaƙi da motoci masu sulke da motoci dauke da kayayyakin yaƙi irin egwa-egwa da rokoki domin shirin fara kaddamar da hare-hare ta ƙasa kan mayakan kurdawan kamar yadda ta yi alkawari tun kafin gwamnatin turkiya ta fara kaddamar da hare-hare kan mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf majiyar turkiya ta bayyana cewa gwamnatin amurka ta gabatar da ta tayin shiga tsakanin bangarorin biyu ta hanyar gabatar da shawara ga mayakan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta syrian democratic forces sdf kan su janye daga kan iyakar da take tsakanin kasar syria da turkiya har na tsawon kilomita 30 tare da roƙon gwamnatin turkiya turkiya kan amincewa da janye ƙudurinta na ɗaukan matakin soji kan mayakan kurdawan wannan shiga tsakani na ƙasar amurka ya zo ne a daidai lokacin da gwamnatin turkiya ta gargaɗi fararen hula da su nisanci kusantar mashigar da ke kan iyakar ƙasashen biyu har na tsawon kwanaki bakwai jaridar hurriyat ta nakalto daga marubucinta kuma makusanci ga gwamnatin turkiyya abdulkadir silafi cewa gwamnatin amurka ta gabatar da shawarinta ce da nufin ganin ta shawo kan duk wani matakin bullar rikici tsakanin gwamnatin turkiyya da kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces sdf da take mamaye da yankin arewacin kasar syria musamman yiwuwar bullar matsalar taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin da 'yan tawayen suke mamaye mamaye da shi a kasar ta siriya abdulkadir salafi ya kara da cewa shawarar gwamnatin amurka ta fi mai da hankali ne kan tunanin ɗaukar matakin soji ta ƙasa a shiyar arewacin ƙasar ta siriya don haka ta gabatar da shawarar janyewar mayakan kurdawa 'yan tawaye daga kan iyakar ƙasashen biyu zuwa nisan kilomita 30 abdulkadir salafi ya tabbatar da cewa jakadan kasar amurka a turkiya jeff lakne ya gabatar da sakon gwamnati gwamnatin amurka ga mahukuntan turkiya a zaman taron da ya hada shi da ministan tsaron kasar ta turkiya hulusi akar a 'yan kwanakin da suka gabata shawarar gwamnatin amurka tana zuwa ce bayan wani zaman tattaunawa da ya gudana tsakanin kasashen turkiya da rasha dangane da batun arewacin kasar siriya shafin watsa labaran middle east eye na kasar birtaniya ya nakalto daga majiyar turkiya cewa tattaunawar kasashen biyu ta kunshi batun garin altal da ke shiyar kudancin kasar siriya wanda watakila garin na altal yana daga cikin wuraren da sojojin turkiya za su kaddamar da hare-haren soji abdulkadir islafi ya kara da jaddada cewa kasashen rasha da amurka ba su goyon bayan harin kasar turkiya kan shiyar arewacin kasar ta siriya duk da cewa gwamnatin turkiya ta riga ta yanke hukuncin kaddamar da harin a ɗamarar da ta ɗaura na murƙushe duk wani harin ta'addanci da take fuskanta daga 'yan ƙabilar kurdawa a nashi bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa a hare-haren da sojojin kasarsa suka fara kaddamarwa kan gungun 'yan ta'adda a kasashen siriya da iraki a wannan mako sun kai ga halaka 'yan ta'adda 480 yana mai jaddada cewar kasar turkiya tana da haƙƙi da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata kan ɗaukar matakin yakar 'yan ta'adda kuma babu wanda zai iya hana ta yin amfani da haƙƙinta kamar yadda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 yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya ci Hausa kuna magana da Sani Bulacha wanda ake cema Jumana daga nan birnin Zandar Nijar. Muna gaishe ku muna gaishe ku kuma muna godiya da karshen sati da kuke bamu dama gaishe gaishe yan uwa da amuna arziki da wata da farko dai ina gaida Hassan Jogo a nan birnin Agadez a Nijar kenan cikin kasuwar Gabas. Ina gaida kuma Maula mai attarugu a nan kasuwar Gabas. Ina gaida italy mai attarugu shi ma a nan kasuwar Gabas. gabas a nan jihar da magaram ina gaida amma mai shayi a nan cikin kuren daga ina gaida masta maimai a nan cikin kuren daga ina gaida dan iya a nan cikin otal kuren daga kuma ina gaida kowa da kowa yan kuren daga gabaki daya na jihar da magaram gabaki daya ina gaida kowa kuna magana da mamman sanun da ake cewa bulaca wanda ake cewa jimana kuma domin gaisuwa da wata alheri gare ku gabaki daya wannan satin allah huda lafiya kuma sati mai kama allah sa muna cikin koshin lafiya to madalla salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo iran boh na kudin nan ne dai lawal boy da ke ban zazzau jihar kaduna a nan najeriya yau karshen mako ina son a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki ba zan manta da wato zahardin ɗan fulani ba ba zan manta da ibrahim gambari ba sannan ba zan manta da isu suleiman ba in na duba kuma ba zan manta da abdullahi ba akwai nusan garu mai rediyo da rikoda kawon kaduna najeriya akwai abubakar na gongo da ke limancin kona a nan nan zaria ba manta da shamsu da hala da ke limancin kona a nan zaria ba sannan bazan zan manta da bishir ba wato mai provision da ke nan zaria ina tuna kuma a nan banzar da ba manta da wato ma'azu ba manomi na mutunci da ke nan banzar da zaria ba manta da injiniya bashir bash mai gyaran tv da rediyo kofar doka a zaria akwai shugaban makira waya da saurare na jihar kaduna ko in ci karamar hukumar zaria shugaba attahir mai karanu da ke babban dodo a zaria shugaban ta kwata kuma ba zan manta da shi ba wato alhaji alhaji dan juma mai gidan bidiyo da ke kasuwar magani a ƙarshe ina ma kowa da kowa fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu don rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana Zaharaddini Filasu rijiyar Lemo mazaunin Akara kasar Ghana. Da farko ina mika saƙon na zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar haka. Ina gaishe da Atiku ɗan Yarba rediyo da tukur pmc limawa da ali sarkin yaƙi nima da imrana madaha baku da nazifi ibrahim rigan malam shagari da babaye lefe da magaran jamhuriyar niger da kuma ciroma mai turare dumjiya da magaran da yusuf suleiman tamsuwa da ke nijar shima da dukkanin ma'abota wannan gidan rediyo mai albarka ku tashi lafiya mai magana dini filasuri jiyar lemo mazaunin akara kasar ghana Salamu alaikum wa rahmatullah mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran Gamboriya Niger. Ina so ku bani dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da muna arziki. Da farko ina gaida mai jagoran shirin Hassan Barka da ma'aikatan gabaki da ina gaida al'ummar garin ba da raka. Ina gaida Sanusi Madattai, Tasirin Gwatudu, Isu Madattai, Baba Lefe, Rabi mai aski, Mamman Sani Dauda da Hussein Star kasuwar gawan kwaliya da Letoro mai sansu da dukkan Abdulaziz Prezi da duka al'ummar jihar da magaran ina gaida su ina gaida ta Tahir da Alkasum da Banzema duka dai ina gaida su wanda suke agada su ina gaida mamman Duniya Yakuba Washe wanda yake jihar Tawa ina gaida abokina Nazifi Ibrahim Galmalan Shagari Kadar Gaga dan Fulanin Warge da mai kwamfuta da Gwanilan Ali Gamadan Ilyas Yakubu Digawa da tsoho mai albarka wanda yake birnin Yame ina gaida shi ina gaida duka masu sauraro a duk inda suke mai magana Yakubu Mai Aski raka a jihar da Magaram Jamhuriyar Niger ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio iran radio mai albarka yana fatan kuna lafiya kowa da kwalaya ni ne alhaji amman tari daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaishe gaishen yan uwa da amina arziki daga farko dai yana gaida lawa abbali agadas eh, ina gaida shi tayar agadas ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida tsohon albarka aulin mat ina gaida iso madattai sanisi madattai wa madu dan bare bari wanda cikin shahi wanga mai albarka albarka duka ina gaida kowa da kowa allah da shi taimake mu kuma allah shi mu ne jagora allah shi ba mu sahiya mai albarka eh, ni ne mai sauraron kullun alhaji amman tari daga nan ga yamai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu radio ko ya ce musun sai irin suna na nafi baban nafisa dan wada zan kunduma ta sare ma maradi a jamhuriyar nijar eh, yau muna rana da kuke ba mu dama mu yi gashe gashe farko da ina gashe da direba wanga shiri hassan barka alheran allah kai shi tu tayar da ke can garin agadez akwai hassan alhaji umaru da ke can gosa gari zandayar dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga sunushi madattai eh, dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga komai aski da ke can garin badaraka alheran allah kai ma roga sun daga nan har garin agadez akwai bukari roga roga can garin agadez akwai banzima can garin agadez akwai mama ramatu wadda ke can haro banda can babban birni ya mai dubin gaisuwa da fata a zuwa ga abokina musa bas wanda ke can garin gaya alherin allah kai ma duka yan waga kungiya tamu ina fatan kowa na cin koshin lahiya masha allah Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na Radio VOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar da aka saba mu dama a kowane ƙarshen mako a yau na shigo ne ɗauke da sakonnin sada zumunci. Da farko yana gaida Muhammad Mubarak mata mai Alhaji Buhari Oriba dan Isa Husaini Haruna da Magaran Samariya Haruna Idris mazamni kasar Libya ba zan manta da wakilin kungiyar haɗin kan matasan Nijar a jihar Agadez wato Shutu Tayar Agadez Haɗabi mai kwamfuta Kadora riga ga ɗan Filanin Warje dole Kafi Mata Wanka Tsoho mai albarka Kabiru Sula Usman bakin kasuwan Taransa da magaran Nafi Obaban Nafisa daga ƙarshe na gaida ɗaukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka. Na gode sashen Hausa na Radio BOH Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana shi ta tayar daga nan a gada jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina so mika sakonnin gashe gaishe na kamar haka na farko ina gaida aboki na ya kowa mai aski ba da raka da ke min cikin jihar da magara akwai su madatai akwai sani su madatai da fatan sun yi karshen mako lafiya akwai kabiru ina mishi fata alheri akwai usaini star kaso kwalliya ina mishi fata alheri akwai miji mai ta sahu da ke nan birnin da magara ina mishi fata alheri da fata yana cikin shirin lafiya akwai alkasun da ke nan birnin agarza akwai alkasun alkasan baba limara shi fata alheri akwai ilias firizi na kulabar an zaci da ke nan birnin agadar ta dukkanin mambobin na kulabar an zaci kamar su kadar sahi masu isa tayar da kuma sauransu su fatime ta huma ta ku ta fi mai bidiyo da dukkanin su yan kulabar an zaci da fatan da suna cikin koshin lafiya tare da yan uwansu tufaka mai wace ina su fata alheri assalamu alaikum bugan jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammadu mubarak kamata mai da magaram a jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama domin in gaida yan uwa da abokan arziki eh, na farko dai ina gaida haruna ibrahim bingirawa mazaunin kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nijar sai kuma na biyu ina gaida samat mai kamiya da magarin da kuma kabiru mai kamiya da ke bakin likita a garin mata mai da kuma zullo ibrahim wakilin rfi a garin da magarin da kuma gabaki ɗayan ma'aikatan muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina wa kowa da kowa fatan alkhairi mai magana muhammad mubarak mata mai da magarin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Musulunci Radio biyoyi Hausa Tehran mai magana city Idi Abdu mai gizawa wanda aka sani da city Tayar daga nan a gada jamhuriyar Nijar ina so yi amfani da wannan karshen mako mika sakonnin gaishe-gaishe na na farko ina gaida abokina ya kuma mai aski da ke da garin Badaraka nan cikin jihar da magara akwai Isu Madatai akwai sani Sanusi Madatai ina musu fata alheri akwai Kabiru eh, a nan cikin birnin da magaran ina musu fata alheri akwai Usaini Star kasuwar kwaliya na birnin da magaran tasiri Ungwaturu da fatan suna cikin koshin lafiya eh, idan na dawo birnin agar akwai banzema akwai buka roga roga akwai alkasun baba liman akwai alkasun yana musu fata alheri da fatan suna cikin koshin lafiya akwai firiji ilisa na kulab zaɓar son ta ra'ayin zuci da fatan yana cikin koshin lafiya akwai baba na yakuba wanda ake cewa oban marayu da ke nan birnin agar tela ne shi ma da fatan yana cikin koshin lafiya akwai mai gida na ya hayya tela da fatan da suna cikin koshin lafiya sun yi karshen mako lafiya radio musulunci ta da city tare da ganin agar jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kore daga jihar da magaran amirami tuwarak za mu shiga gashe gashen karshen mako farko ina da shugaba hassan barka akwai audu limana akwai sanusi madattai isu madattai akwai adda mai shayi mai yama daukar gama akwai dahiru shiga garin kadamari akwai shugaba raba mai arziki dj alisto abubakar jan kadir a karshe a tashi lahiya shugaba hassan barka allah ta yi makaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio muslim radio era yau maharin bakwai kun ba mu lokaci mu ɗabi albarkacin bakin mu da abokan arziki na farko dai kai shugaba uban taya hassan barka ina gaishe ka ina gaira iliya hamid nan mai ina gaida muhammad dan bare bari bayan ruwa ina gaida hadda mai kwambita da na har najeriya ina gaira nazibi ibrahim da na ha kamaru ina gaira iliya mai shayi har najeriya ina gaida sanusi maɗattai ina gaida musa malam tanko nan mai ina gaida tango kanina nan mai ina gaida maliki kanina nan mai ina gaida alhaji hamza nan mai ina gaida Ali bahari senegal ina gaida ambaka senegal ba da baya haka nan ban mance da kai ba da zibi ibrahim ina gaishe ka allah ya barasa allah taimaka allah baraka su mai albarka assalamu alaikum bi hausa mai magana abdulmana mai rami tuwarak da magana da farko a gaida wani baba da magana a gaida mun ne lawal amurkin a gaida mana musa bad masu kwansil a gaida mana dj alisu a gaida mana mamman sani umaru a gaida mana lati romi isansi a gaida mana abubakar jan jankadar a gaida kowa da kowa abdulmar na mai rami fure nijar. assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna nasira haruna wanda aka sani da laitoro a damagaram jamhuriyar nijar. bon zan yi sakonnin gaishe-gaishe asan barka ina ma fatan alkhairi da fatan an wani lafiya da ku da an aikatan ku na radio iran kuma zan fara da isu madatai sanushi garin madatai dozaman ta lokaci mutu shugaba rami aski na haidan zanguna malam na dukkan su ana da magaram jamhuriyar nijar in na koma da najeriya akwai kazuwar diga ga dan mutanen barshi tahir tahir yan tahir jamburo kano najeriya akwai musa hadaran asiba kashe mai sabako akwai ilyas yakuba isa musa a niyamin ina mai fatan alkhairi eh, akwai ibrahim nan bakin ofital ta da magaram mai eh, farmasi masha allah kuma ba zamanta da miji soja mai arewa sahu anan da magaram eh, kuma akwai abokina wanda yake agaras alkasum ina gaida shi da kowa da kowa masu sauraron yan cikin gidan nan asan barka a tashi lafiya suna nasiraj haruna wanda aka sanda da laitora da magarin jamhuriyar nijar to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To yanzu kuma sai shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. shiri ne wanda a cikin ya kawo muku bayanai game tarihin muhimman wurare na al'adu da masu wadan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali a ƙasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wariya su kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin to a yau shirin namu zai muku karin haske ne game da gari mafi kyawu na karkashin kasa a duniya idan kai mai sha'awar zuwa yawon shakatawa ne da kashe kwarbatar ido a wurin yawon shakatawa tabbas ka taɓa jin sunan gari mai kyawu na karkashin ƙasa a duniya wannan wuri mai kyau na yawon bude ido yana da abubuwan ɗaukar hankali na musamman da yake banta da su da yake jan hankalin masu yawon bude ido na ciki da wajen kasar wannan gari an kafa shi ne shekaru 2500 da suka gabata kuma an gina shi ne a wani wuri mai zurfin mita goma sha shida inda aka nuna fasahar gini irin ta iraniyawa tsufar da ayyukan da aka yi a wajen yayi yana daga cikin muhimman abubuwan da suke ɗaukar hankalin masu son zuwa yawon shakatawa saboda an ƙawata shi da marjan da wasu abubuwan ƙawa na mutanen da yanayin rufinsa kuma kamar yanayin teku ne wanda dukkansu an yi shi ne da marjan kuma za ka iya ganin halittun daban-daban na cikin ruwa daga cikinsa akwai hanyoyin ruwa da yawa a tsibirin kish wanda idan ma sanya hannun jari suka mayar da hankali a wajen zai ja hankali da yawa da yawa daga cikin masu yawon bude ido har ma zai kai ga a rika yin tururuwa zuwa wurin garin ƙarƙashin ƙasa na Kariz yana da yanayin iska mai sanyi wanda a lokacin zafi wuri ne na hutu da sanya zuciya. A dandamalin wannan wurin akwai ruwa da ke gudana da yake ƙara fito da kyawun wurin ga masu sha'awar zuwa yawon shakatawa. A wajen wannan wurin na musamman akwai rijiyoyin Kariz da tsoffin bututu na Kariz da wajen ajiye namun daji na Kariz Karis fasha da dai wasu muhimman wurare masu zuwa yawon bude ido a birnin na kish za su iya kai ziyara wajen waɗannan hanyoyin ruwa abin so da ƙayatarwa waɗannan hanyoyi an yi su ne a shekaru da dama da suka wuce a tsibirin kish amma ba a mayar da hankali a kansu ba sai dai a shekara ta 1388 jira shamsiya wani injiniya mai suna haji hussein ya fahimci akwai waɗannan hanyoyin ruwa a tsibirin kuma ya bincike sosai a kansu daga ƙarshe ya yanke shawara ta hanyar yin amfani da wani mai sanya hannun jari na musamman ya mayar da karis ɗin wajen yawon shakatawa mai ɗaukar hankali daga nan ne aka sa daga nan ne aka samar da sauye-sauye domin jan hankalin masu zuwa yawon buɗe ido zuwa wajen a matakai daban-daban na sake gina wannan wurin an sanya wani rufi a samar hanyoyin ruwan domin kada yanayin kyawun wurin ya ragu ko kuma wasu abubuwa su fada domin su gurɓata shi. To wannan kenan game da wurin yawon shakatawa na garin ƙarƙashin ƙasa mafi kyau a duniya. To kuma kada sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba. Tuma saurare ko kun san gadar Hoju masana sun faɗi cewa ta bayyana a fili inda wannan gadar take a da akwai wata gada daban a wajen ba za a iya amfani da ita ba wanda sarki abbas na biyu ne ya ba da umarnin gina ta a kan tekun zayande da ke kusa da lambun sa'adat abad da kuma fada wasu mutane sun je tsakiyar wannan gadan sun yi gini na musamman a wajen da aka fi sani da suna biglar bigi wannan gadar tana da tsawon mita 150 da faɗin mita 14 wurin wucewar mutane da aka yi a gadan ya kai faɗin mita 6 kuma an gina gadar ne da duwatsu da tubali kuma tana da rafuka 21 da kuma maɓuɓɓugar ruwa guda 26 a mahanga irin ta magina inganci da ƙwarin wannan gadar ba a cewa komai domin tana da kyau da ba ta da na biyu kuma ta ƙunshi hawa hudu a dukkan ɓangarori biyu wajen wucewa na sama wato kowane ɓangare akwai ɗakuna hamsin da ɗaya kenan manya da ƙanana a gaban kowane rufi da bango akwai yanayin yiwuwar riftawa idan aka sanya babban allo gwargwadon faɗin kadar to ruwan da ke cikin rafin zai taso sama kuma zai iya taruwa har na tsawon lokaci ita wannan gadar duk da yake cewa an yi ta ne saboda kai kawo na tawagogi da masu tafiya a ƙafa. amma tana karɓar masu yawon buɗe ido da masarakai kamar yadda ya zo a tarihi cewa a shekara ta sittin, hijira kamariya lokacin ne a gina wannan gadar bayan hutun ƙarshen shekara ta iraniyawa wato Nor'us kenan bisa umarnin sarki Abbas na biyu. Kuma an ƙawata gadar an sanya fitilu masu haske wanda kowane ɗaki an ƙawata shi da sunan ɗaya daga cikin sarakuna ko kuma manyan mutane na ƙasar domin gudanar da bukukuwa a ciki. Tuma saurare gashi mun kawo bayani amma lokaci ya mana halinsa don haka ya zama wajibi in ɗaga aya a nan a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaba da bayani game da wannan gada. amma don wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa a ci gaba da bibiyar shirye da muke watsa muku a mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. tons kuma ga shirin na ƙarshe shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun harin ta'addanci da mayakan ƙungiyar Ashababul Mujahidin ta ƙasar Somaliya suka kaddamar ne kan wani otel da ke kusa da fadar shugaban ƙasar? da tofin alatsi ne da da majalisar ɗinkin duniya ta yi kan harin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mahukuntan somaliya sun sanar da cewa wasu mayakan kungiyar alshababul mujahidin ta kasar sun kaddamar da harin ta'addanci kan wani otel da ke kusa da fadar shugaban kasar a birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya kuma otel ɗin ya kasance masauki ne ga manyan jami'an gwamnatin kasar rahotanni sun bayyana cewa a yammacin ranar lahadin da ta gabata an ji karar fashe-fashen bama-bamai da musayar wuta a kusa da fadar shugaban kasar somaliya da ke birnin magadishu Mogadishu inda majiyar gwamnatin kasar ta somaliya ta bayyana cewa mayakar kungiyar alshababul Mujahidin ne suka kaddamar da harin ta'addanci kan otel ɗin Belarus da ke kusa da fadar shugaban kasar tare da yin kawanya wa otel din. Kakakin rundunar 'yan sandan Somalia Sadiq Adin Ali ya bayyana cewa jami'an tsaron kasar da suka hada da sojoji da 'yan sanda sun kai dauki inda suka fafata da 'yan ta'addan kuma suka yi nasarar 'yantar da jami'an gwamnati da sauran jama'a jama'a da suke cikin otel ɗin kamar yadda majiyar tsaron ƙasar ta somaliya ta bayyana cewa wasu mayakan ƙungiyar al-shabab guda biyu da suka yi jigida da bama-bamai sun fara da tarwatsa kansu ne a mashigar otel ɗin sannan wasu gungun 'yan ta'adda suka yi ƙoƙarin kutsawa ciki amma masu gadin otel ɗin suka buɗe musu wuta lamarin da ya janyo ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarorin biyu jami'an tsaron gwamnatin somaliya da suka kawo ɗauki ta kowane ɓangare sun samu nasarar 'yantar da jami'an gwamnatin kasar da sauran jama'a da suke cikin otel ɗin ta wunduna da ƙofofin baya kamar yadda ministan ma'aikatar kula da muhallin kasar ta somaliya adam hirsi ya rubuta a shafin sa na totar cewa ya samu nasarar tsira da ransa daga harin ta'addancin 'yan kungiyar al da suka kaddamar kan otel ɗin belarus da ya kasance a ciki kafin kai harin kuma ya jaddada yadda bamabamai suka dinga tashi a harabar hotel din baya ga musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da gungun 'yan ta'addan kakakin rundunar 'yan sandan somaliya sadiq adin ali ya bayyana cewa an ceto fararen hula 60 yayin da wani minista a gwamnatin somaliya ya bayyana cewa shi da wasu mutane da harin ya ritsa da su a otal din sun samu nasarar tserewa daga cikin otal din ne bayan da suka yi nasarar karya wata kofar baya a lokacin lokacin da duhun dare ya fara rufawa duk da a lokacin ana ci gaba da musayar wuta tsakanin jami'an tsaron somaliya da 'yan ta'addan kungiyar ta al-shabab hakanan majiyar jami'an tsaron somaliya ta bayyana cewa jami'an tsaro sun kutsa cikin otel ɗin domin kawo ƙarshen farmakin 'yan ta'addan bayan tsawon kusan kwana guda ana fafatawa inda aka samu hasarar rayukan fararen hula takwas da soja guda baya ga wasu sojoji biyar da suka samu raunuka kakakin rundunar 'yan sandan somaliya ya kara da cewa ga dukkan alamu 'yan kungiyar ta'addanci ta al-shabab shida ne suka farma hotel din inda mutane biyu suka fara da tarwatsa kansu da bama da suka yi jigida da su a mashigar hotel din sannan jami'an tsaro suka harbe sauran hudun har lahira rahotanni da kafafen watsa labaran gwamnatin somaliya sun bayyana cewar mayakan kungiyar al-shabab mujahidin sun farma hotel din bilaros da ke kusa da fadar shugaban shugaban kasa kuma harin ya ritsa da manyan jami'an gwamnati da suke sauka a otel ɗin kamar yadda jaridar hiran ta bayyana cewa an ji tashe-tashen mamamai da musayar wuta a yankin kahafi jelakub da otel ɗin belarus da ke birnin magadishu kuma yanki ne da yake da matakan tsaro mafi tsauri a birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya kamar yadda shaidun ganin ido suka jaddada cewar mayakan kungiyar alshababul mujahidin sun fara kaddamar da hari kan otel otel ɗin belarus ne mai tsananin tsaro da ke kusa da fadar shugaban ƙasa da kuma gidan kurkukun godka gilako ta hanyar kunan baƙin wake da bamamai da suka yi jigida da su hakanan kakakin rundunar 'yan sandan birnin magadishu ya bayyana cewa ba a san yawan mayakan ƙungiyar ta'addanci ta al-shabab da suka farma otel ɗin belarus ba watakila wasu daga cikinsu sun sulale sun gudu sai dai an tabbatar da halakar guda shida daga cikinsu kuma otel ne mai tsaro da manyan manyan jami'an gwamnatin kasar suke sauka a cikinsa kuma ana yawan gudanar da zaman tarurruka na gwamnati a cikin otel ɗin Ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab ta sanar da cewa ita ke da alhakin ƙaddamar da harin a bayanin da ta watsa a kafar watsa labaranta. masharhanta suna bayyana cewa harin da kungiyar al-shabab ta kaddamar kan otel ɗin belarus kuma kusa da fadar shugaban ƙasa wani babban kutse ne mai girman hatsari a cibiyar tsaron somaliya kuma harin ya zo ne kwana ɗaya da sanarwar da kafofin watsa labaran gwamnatin ƙasar suka watsa na halaka mayakan kungiyar ta'addanci ta al-shabab fiye da ɗari a gumurzun da suka yi da jami'an tsaron ƙasar a yankin ain tiri da ke tsakanin lardunan hiran da shabelle ta tsakiya turkiya tun a ranar asabar 26 ga watan nuwamba da ya gabata ne mataimakin ministan sadarwar kasar somaliya abdulrahman yusuf ya sanar da halakar mayakan kungiyar alshabab fiye da 100 a gumurzun da aka yi a yankin il tiri da ke tsakanin ladunan hiran da shabelle ta tsakiya yana mai fahimta cewa a gumurzun manyan jami'an kungiyar alshabab goma ne suka sheka lahira a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin allah ne kan harin da 'yan ƙungiyar alshababul mujahidin suka kai kan otel ɗin Bilaros da ke birnin magadishu fadar mulkin ƙasar somaliya da harin ya sanadiyar mutuwa tare da jikatan mutane a bayanin da ofishin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar a ranar talatar da ta gabata ya bayyana tsananin damuwa da bakin cikinsa kan yadda al'ummar somaliya take ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro misalin ire-iren farmaki da tashe-tashen bamabamai da 'yan ta'adda suke kaddamarwa waɗanda suke lashe rayukan mutane masu yawa tare da jikkata yana mai jaddada yin kira kan kamo waɗanda suke da hannu a shirya hare-haren domin hukunta su kamar yadda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya mika saƙon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu da fatan samun sauki cikin hanzari ga waɗanda suka samu raunuka sannan ya jaddada azumar majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin somaliya da al'ummar ƙasar a ɗamarar yakin da suka ɗaura domin kawo ƙarshen 'yan ta'adda da masu wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam wasu kafafin watsa labaran cikin gidan kasar somaliya sun bayyana cewa tun a yammacin ranar lahadi 27 ga watan nuwamba ne wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar al-shabab suka kai harin wuce gona da iri kan otel din bila ross da ke kusa da fadar shugaban kasar somaliya a birnin magadishu fadar mulkin kasar kuma suka yi kokarin yin garkuwa da tarin mutane da suke cikin otel din amma bayan gumurzu da jami'an tsaron kasar har na tsawon kimanin sa'o'i 20 aka kawo ƙarshen gungun 'yan ta'addan tare da tabbacin mutuwar mutane akalla goma sha hudu tare da jikatan wani adadi mai yawa idan za a iya tunawa a yammacin ranar 19 ga watan agustan wannan shekara ta 2022 mayakan kungiyar alshababul mujahidin da kasar somaliya sun kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci kan otel din hayat da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya inda harin ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 21 tare da jikatan wasu fiye da 117 na daban baya ga hasarar dukiyoyi kuma masharhanta sun bayyana cewa akwai yiwuwar 'yan ta'addan kungiyar kungiyar al-shabab sun zaɓi ƙaddamar da mummunan harin ta'addanci kan otel ɗin hayat ne saboda wuri ne mai tsaro kuma a bisa al'ada manyan jami'an gwamnatin somaliya suna yawan sauka a otel ɗin a lokacin hutun mako kuma gungun 'yan ta'addan da suka kai harin kan otel ɗin sun tada bama-bamai ne ta hanyar ƙaddamar da hare-haren ƙunan bakin wake tare da buɗe wutan bindiga sannan an ɗauki tsawon sa'o'i masu yawa ana musayar wuta tsakanin gungun 'yan ta'addan da jami'an tsaron ƙasar kafin murkushe 'yan ta'addan a sanarwar da kungiyar ta'addanci ta alshabab ta fitar a ta bakin mai magana da yawun gungun mayakan kungiyar abdulaziz abu mus'ab ta kafar labaranta ta bayyana cewa matakin kaddamar da hari kan otel ɗin hayat ya zo ne a matsayin mai da martani kan furucin shugaban kasar hassan sheikh mahmud cewa gwamnatinsa ta lashe takwabin kawo ƙarshen kungiyar alshabab a kasar ta somaliya abu mus'ab ya kara da cewa harin kungiyar alshabab kan otel ɗin hayat wani mummunan martani ne kan gwamnatin somaliya wacce ta haɗa kai da gwamnatocin amurka da na turkiya wajen ƙaddamar da hare-haren soji kan ƙungiyar al-shabab musamman ta hanyar jiragen sama marasa matuƙa ciki don haka harin birnin Magadishu lamari ne da ke jaddada cewa har yanzu kungiyar Al-Shabab tana nan da karfinta na kaddamar da har-haren soji kan fadar mulkin kasar ta Somaliya. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kawo shirin nan baki da mara kyau sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Rahotanni daga Najeriya na cewa matar shugaban kasar Aisha Buhari ta janye kara da kuma tuhumar da take yi wa ɗalibin nan Aminu Muhammad. Lauyan ɗalibin ne ya tabbatar wa da masu aiko da rahotanni hakan sai dai ba tare da yin ƙarin haske ba. Matakin na zuwa ne bayan ɗalibin wanda ke karatu a jami'ar tarayya da ke dutse ya shafe kwana uku a gidan yarin Suleja. bisa umarnin kotu bayan yaƙi amsa laifinsa na ɓatawa matar shugaban ƙasar aisha buhari suna ta hanyar wallafawa a shafinsa na twitter wasu hotunanta tare da cewa ta ci kuɗin talakawa kafin hakan daman ƙungiyoyin kare hakkin ɗan adam da dama sun soki aisha buhari game da matakin da ta ɗauka na tsare ɗalibin bayan wasu rahotanni sun yi zargin cewa sai da aka lakaɗa wa aminin duka kafin gurfanar da shi a gaban kotun to amma kuma wasu sun soki matashin kan zargin da ya yi wa matar shugaban ƙasar fadar shugaban kasar rasha ta yi watsi da kalaman shugaban amurka joe biden na cewa a shirye yake ya tattauna da shugaba vladimir putin idan har yana son kawo karshen yakin ukraine kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce rasha bata shirya hakan ba shi dai shugaba biden na amurka ya shirya cewa a shirye yake tattauna da mr putin idan kawai sojojin rasha suka janye daga ukraine a hirarsu ta waya da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz putin ya bayyana halayyar da kasashen yamma ke nunawa ga ukraine a matsayin barna ya kuma ce ba lalle a je teburin sulhu ba yayin da kasashen ke baiwa ukraine goyon baya ta fuskar siyasa da kuma kudade madukun 'yan adawa na kasar kenya raila odinga ya soki matakin shugaban kasar william ruto na korar wasu jami'an hukumar zaben kasar inda ya bayyana shi a matsayin wani mataki na shirin yin makudi a zaben kasar na 2027 a jiya juma'a ne shugaba ruto ya dakatar da wasu komishinonin hukumar zaɓe ta ƙasar su guda hudu waɗanda suka ƙi sanya hannu kan sakamakon zaben ƙasar wanda ya ba bashi nasara Dora na maka ƙarshen shirin baki ɗaya sai allah kama can an jima da rana za a ji mu ɗauki da wani shirin kafin lokacin abincin kowa da nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya